أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم بيرجى وتر رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم يوم 21 ga وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta daidai da talatin da watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi aya ta biyar a cikin suratul anfal insha Allah ah, za mu fara amsa tambayoyi kamar yadda muka saba koyaushe wannan yake don Allah za mu iya dogara da kalanda wajen duba lokutan sallah saboda sai na ga a kalanda a faɗi wani lokaci amma sai ga kuma ana amfani da wani lokaci da dace misali lokacin la'asar a kalanda uku da hamsin da biyar amma sai ka ga an yi kiran sallah kamar karfe uku da arba'in da biyar eh, wannan mulahada ce kyakkyawa ah, za a yi amfani da kalanda abinda fatuwar malaman wannan zamani suka yi shine za a iya amfani da kalanda domin tabbatar da lokacin sallah saboda kalandar nan <clears throat> tana amfani da tafiyar rana ne domin tabbatar da lokutan sallah kuma lokutan sallah musan a shari'ar musulunci an ya su da tafiyar rana ne hudowa alfijiriya yana da alaka da tafiyar rana a zawali tafiyar rana ne tsawon inuwa lokacin za a gane lokacin sallar la'asar tafiyar rana ne faduwar sallar magariba tafiyar rana ne haka zalika shafaki saboda haka za a iya amfani da kalanda wadda ana lissafin waɗannan lokutan ne da yadda tafiyar rana take kuma Allah ya riga ya sanya rana da wata suna tafiya bisa lissafi wa shamsu wal qamaru bi husban haka Allah ya ce suna tafiya bisa lissafi dan haka babu laifi za a iya amfani da waɗannan lokuta kuma a waɗannan a lokuta da agogo yadda ake sallah haka wato malam ladanai na masallaci wanda suke masu da tarihi kamar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ana sa wanda suka san lissafin lokacin sallah ta hanyar ilimin lissafi ko yanzu ma irin malamai da suke ilimin a lissafi irin su malam falaki su ne suke lissafin wannan abin kuma yanzu ilimin ya yaɗu gashi nan a cikin abu ne wanda yake da Allah ya sanya ƙa'ida ne da ake bi kwamfuta duk zafi saboda haka in ka shiga za ka yarda da lokutan sallah na shekara baki ɗaya a duk inda kake ga agoguna nan su ma kuma an yi suna fitar da su sai dai yawanci malamai sukan ce a yi ihtiyasin minti biyu zuwa minti uku saboda wani lokaci wajen lissafin akan samu kuskure akan samu saɓani a tsakanin wani lissafin da wani lissafin to a yi iltiyatsi na kamar minti biyu zuwa minti uku a ma'ana kamar an ce lokacin sallar alfijir karfe hudu da minti hamsin da ɗaya ne su alal misali kafin nan da kamar minti biyu mutum ya iltiyatsi kada ya ce zai ci abinci minti duk da yake malamai ma suna cewa mutum ya tsaya ya iltiyatsin minti goma zuwa sha biyar da haka kaga kamar kalandar da sarkin ladanan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta madina shi lokacin sallah ba ma zai gaya maka ga lokacin hudowa alfiji ba zai gaya maka agogon ba zai ce ga lokacin insaf saboda haka zai zabtare lokacin da minti goma sha biyar ga lokacin da ake daina cin abinci saboda haka bai ma gaya maka ga lokacin sallar ba idan kada ka je kai ta ci har sai tukuna alfijir din ya ke so kamar yadda waɗansu suke yi wanda yake wajibi ne a yi ihtiyati ga azumi kamar yadda fatoyin malamai suka nuna shirgin ba ya karɓi shirgin ba Allah ya ji kansa Allah ya tsara tabarunsa ya nana ta akan wannan kan wajen cin ayi insaki tun kafin lokaci din saboda ihtiyati ga azumi to a shahid da tambayar mu za a iya yi a za a iya dogaro ga kalanda sai dai kamar yadda muka ce din malamai sun ce a rinka kula da minti biyu minti uku kafin lokacin saboda tabbatar da cewa shiga lokaci ya zama to bayyananne dangane da malhudar da yi a lokacin da yayi akan cewar an ce a kalanda karfe uku da hamsin da biyar lokacin la'asar yake shiga amma ya ga ana kiran sallah karfe uku da arba'in da biyar eh, to saboda kaladan da yake kira karfe uku da arba'in da biyar shine zai bukaci dalili shine zai kawo dalili ba alaihi dalil eh, al'asul wato a tafi da lokacin sallah sai dai lokacin sallar la'asar al'afar ya fiye tunda lokacin sallar la'asar kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda suke na farkon a hadisan makka a abu mas'ud da abdullahi ibn abbas suka bayyana lokacin sallah a makka su ne suka kayyade lokacin sallar la'asar yana cika yayin da inuwa ta kai tsawon mutum amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kuma hadisan anas ibn malik da su aisha ummul mu'minin da da hadisin a sunansa ya kwanta min sahabin da ya ruwaito wal isha'u ahyanan ahyanan in ra'ahu ijtama'u ijtama'u ah, ya manta hadisin dai a cikin bukhari yake duk sun ce lokacin sallar la'asar yana sallatar ta wa shamsu ba a nafiya ko kuma ce wa shamsu hayya alhali rana ta da sauran garjin zafin ta ga babu tahdidi kamar yadda yake a cikin hadisin Ibn abbas to wanda suka tafi akan cewa lokacin sallah a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tausiri ya ƙara wasa'awa to sai su gaba ba ka tsanantawa wajen lokacin sallar la'asar shi yasa ba mu tsananta ba wajen tambihi ga ladan kan cewar lalle sai ya tsaya lokacin nan yayi uku da hamsin da biyar din nan amma idan dai za a tsaya a kan zahirin hadisin ibn abbas ne sai an tsaya a da yake ga lokacin da sallar la'asar yake ce shiga lokacin da inuwa sai daidai tsawon mutum to lallai kam sai idan lokacin sallah yayi ake kiran sallah idan lokacin sallah bai yi ba in aka kiran sallah kiran sallah bai yi ba ba a samu sunna ba in lokacin shi da sai an sake wannan kiran sallah saboda haka al'aula a rinka yin kiran sallah lokacin da lokacin sallah ya shiga hatta sallah a zahar ma lokacin ta yana shiga sha biyu da minti ashirin da takwas to lokacin ya kamata a yi kiran sallah in ya so a yi an sanja lokacin da ake sallah karfe ɗaya ake tada tsama lokacin sallar la'asar karfe uku da minti hamsin da biyar lokaci yake shiga lokacin za a yi kiran sallah haka ta kowane lokacin sallah haka yake babu laifi a jinkirta a yi bayan shigar lokaci a duk da yake al'aula a yi shi a farkon lokaci saboda akwai abubuwa da suke da rafiya da kiran sallah masu kiran sallah akwai wanda yake daga zarar da wani ya shiga zai raya akwai sunna ta annabi sallallahu alaihi ta yin sallah daga zarar da wani ya shiga yana yin sallah a hudu ne tsawon gaske wanda umar ibn al-khattab shi ma yana raya wannan sunna to kaga idan aka jinkirta kiran sallar har sai tukuna kusan lokacin da za a tada sallah aka yi waɗanda suke so su samu wannan sunnar kuma ba su da agogo kuma ba san lokaci ba kuma sun dogara da ladan ne sanar da su lokaci an fawata musu an kutar musu da wannan maslaha don haka akwai ma'ana akan daga zarar lokaci ya shiga a kiran sallah saboda a irin waɗannan hikimomi da suke ciki to a shahid dai amsawa da tambayar za a yi amfani da agogo da kalanda wajen sanin lokacin shigar sallah na'am hmm. eh a in rana ta fadi ba sai an yi kiran sallah ba ba sai an yi kiran sallah ba sabanin wani a walla gani a cikin unguwannin kano da zai zo da sai ya hau kan in bai hau mimbari ya tsaya ya gesa da wannan ya gesa da wannan eh, mutane suna jira sai ya yi kiran sallah sannan su ruwa in ya hau kuma kafin ya kiran sallah sai ya gaisa da wannan ya gaisa da wannan yana jan hankalin mutane can kuma sai ya sa hannu sai ya kira sallah wato na sake su yanzu <laughs> to ba sai an ba sai an yi ba ba sai ladan ya kira sallah za a yi sai dai idan ladan din an san yana kiran sallah ne daga zarar lokaci ya shiga domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'im idan idan dare ya fuskanto tana ta gabas rana ta juya ba wuni ya juya baya ta ta yamma kuma rana ta bayyana ai rana ta fadi to mai azumi ya sha ruwa ya kare azumi sai rana ta fadi a cikin wannan akwai shahidi a kabiya ce ta samu wanda har wanda zan yi amfani da wannan dama don ne bayani a kanta mutumin da yake cikin jirgin sama rana ta faɗi yawanci matuƙa jirgin sama sukan duba inda suke alal misali suna daidai kaduna to in lokacin da rana take faɗi a kaduna karfe shida da minti hamsin da takwas ne alal misali sai su gaya wa mutane da suke cikin jirgin sama yanzu lokacin shan ruwa ya yi kuma gashi wanda suke cikin jirgin sama suna ganin rana to yayin da kake sama za ka ga rana ba ba ta faɗi ba dare a lokacin da ta a wajen mutanen da suke kasa ta faɗi in kai sama lokacin ba ta faɗi ba to za ka yi amfani da hukuncin kasa ne ko ku kai za ka amfani da inda kake a sama wanda yana faruwa al-istiyab duk da yake a babban cika na gafatoyin a manyan malamai ba wanda suka fi sani kan wannan amma zahirin a fahimta ta ni wallahu a'lam ga da nusus shine wannan hadisi na Abdullahi ibn Abi Awfa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya rataya karyawar azumi da da wato faduwar rana ga wanda yake rana ta fada a wajensa zai aiki da inda yake rana ta faɗi shi ke nan take ko da mutanen da suke ƙasa ai ba a kasa kake ba a sama kake mutanen da suke ƙasa sun sha ruwa wato kamar ba za ka kamar mutumin da ya taso daga gabas alal misali ya taso daga ya taso daga daga makka a daga jidda a lokacin da ya taso daga jidda ya fara azumi lokacin nan an yi sahur a lokacin nan mu wajen karfe uku ne ko karfe biyu na gari to amma shi ya kaga ya faro azuminsa sai ya tuho da ya tuho lokacin da magariba ke masa a tsakiyar hanya a lokacin nan an sha ruwa a maka da wajen awa biyu ko da wajen awa daya to zai ce zai sha ruwa ne da lokacin da shi mutanen maka ya bari zai sha ruwa da lokacin da mutanen maka suka sha koko daga inda mutane inda yake a inda yake ne so da haka mutum zai hukunci da inda yake ne inda mutum kuma yake zai rataye hukunci ne da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataye masa yanzu yaushe zai yi sallar asuba ba sai ya ga alfijir ya ke tuwa inda yake ba ba zai ce zai amfani da inda mutanen kasa suke ba in ya ga alfijir ya ke fito da zai ga tuwa alfijir haka dalika wajen shan ruwa don haka a wannan inda shine sari ne zahirin fahimta ta in kuma na bincika na ga malaman malaman mu na wannan zamani sun yi fatawa sabanin haka zan sanar mu amma sun yi fatawa daidai da yadda na faɗa zan sanar muku insha Allah amma dai wannan shi ne asali mutum ya aiki da inda yake a kuma ya da tun daga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafi hukuncin haka mutum zai idan mutum yana waje inda kaga kamar idan mutum yana waje kuma da rana ba ta faduwa sai dai ka ji rana tana ta yawo haka ta kusan faduwa sannan sai da ta taso ka ta taka a can arewacin arewacin duniya irin kasar a arctic cycle ko irin wajen ya kasar eskimo suna ya sunanta irin wajen sa alaska yawwa rana ba ta faduwa sai dai kai ta ganin in dare ya yi kaga ta yi irin jajajaja kamar za ta faɗi na ma gashi nan kana ganin ta sannan sai ta kuma ta sake ɗan ɗagowa haka tana can ta ba kullum ranar limi-limi haka take ganin ta sai an yi wata da watanni tana haka to a nan wajen abinda fatawa abinda malamai suke fatawa daga ciki akwai lajinar da'ima lajinar fatawa ta kasar ta malaman saudiya ta cikin bin Allah ya ji kansu fatawar wanda suke shine kan cewa mutum a suka ce za a yi aiki da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari na dujal cewa idan dujal ya bayyana kwana daya nasu zai zama to tsawon shekara ne kwana daya tsawon wata daya kwana daya tsawon sati sauran kwana talatin da da bakwai inda kwana arba'in zai yi sauran kwana talatin da bakwai kuma sauran kwanakin duniya ne da aka saba to sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan ranar da take awa da suke shekara daya sallar sallar a sallar biyar ce za ta wadatar da su ya ce a kaddarawa za su wato sai su kaddara iya daga asuba zuwa azhar awa wato ga lokacin in azhar ta yi sai haka za su ta wadatar sai su sallar shekara a cikin wuni guda idan haka akan wannan malamai suka ce waɗanda suke a nan wajen kaddarawa za su yi da wuri wanda yake mafi kusanci da su inda rana da dare yake bayyana wato sai su duba su ga inda rana take faduwa rana take hudowa sai su ɗauki hukuncinsu su aiki da shi idan rana tana faduwa bayan awa ɗaya ko biyu ta sake hudowa ta zai aiki da wannan saboda ka kaga za su yi azumi awa 23 ke ko awa 22 kuma daga an yi sallar asuba sai a yi sallar ana yin sallar asuba shikenan ana yin sallar magariba sai a zo ba daɗewa ba sai kuma a yi sallar sai a yi sallar asuba saboda daren ba shi da tsawo in kuma zo ya juya ya zama tobi tsawon rana ne shi ma wa haka na to irin wa'annan abubuwa duk malamai na wannan zamanin mu sun yi bayanai a kai kuma insha Allah kuma yadda zai alƙawari zan sanar a zan zan yi muku bayani insha Allah sannan tambaya ta biyu wanda da ita ce mu kare wannan tambayoyin a ajiye su gobe zan amsa su kada koyo su zikirorin da ake yi da daddare na barci har da barcin rana ma misali kamar karanta zikirorin kwanciya da na tashi Allah ya saka da alkhairi wannan shine asali in mutum ya zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan awaita ila firashi in ka kwanta in ka zo ka kwanta a makwancinka saboda ka a lokacin zaka yi wa'annan azkar kamar yanda zaka yi idan a idan da daddare ne kuma kamar yadda ma'anonin waɗansu azkar suke nuna Allahumma bismika wa ba'tu jambi ka bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima ta'khudhu bihi ibadatu faruwa. wannan duk bacci ya shiga Allah da sunanka nake sanya fi'i na nake kwanciya kuma da sunanka nake ɗagawa in tashi Allah in ka rike kaina Allah Allah idan ka rike raina ka rike baka dawo da shi ba kenan farhamha ta gidan ran wato in ka wuce a bacci wa in arsalta an ku kasake ta ta dawo fahfazha ka tsare ran bima tahfadu bihi ibadatu salihin da abinda take tsare bayan ka salihai da shi kaga wannan baccin dare da baccin rana duk ya hau kansu saboda haka za a irin wa'annan addu'o'i sawa'un baccin dare ko baccin rana wallahu ta'ala a'ala na'am na'am eh. Eh. idan tashin bayan kayi bacci ne a idan ka tashin bayan kayi bacci ne akwai zikirin da ake idan an farka in kai wannan shi shikenan ya wadatar shine in ka farka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfir li sannan kai addu'a da kake so to mutum yayi wannan kawai yayi shine wanda aka hadisan da tsaro na idza ta'arra min al-layl idan mutum ya farka da daddare eh. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون يجادلونك في الحق بعدما تبين لك أنما يضعفون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطاعات يغفر لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان المجرمون Allah jalla wa ala yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yanda ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya saboda gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun haqiqa kun alhali kwa wani yanki daga cikin muminai suna masu kin haka wato haqiqa suna masu kin haka kin wannan fita yujadilunaka fil haqq suna jayayya da kai abin da yake shine daidai shine gaskiya ba da ma ta bayyana bayan gaskiyar nan ta bayyana ka annama saƙo na ilal maut wa kai ka ce tamkar ana kora su ne zuwa ga mutuwa a halin suna kallon mutuwa wa idh kuma Allah ihda ta'ifatayn ka tuna yayin da ubangijin ku yake yi muku yake yi muku alkawarin ɗayan jama'a guda biyu anna halakum cewa wannan ɗayan wannan jama'a guda biyu mai tabbata ce a gare ku wata wadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum kuna fata kuna wato kauna kuna son a ce ba ma'abuciyar wahala ba ma'abuciyar kaifi ita ce za ta kasance gare ku ba kuna fatan cewa wadda ba mai kaifin ba ita ce za ta kasance gare ku wato wadda ba za a ce an sha wahala ba za a same ta ita ce ganima wa yuridu Allah an yuhaqqal shi ko Allah yana so ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmomin da kalmominsa wa yafsa adabir al ya yanke bayan kafirai ليحق الحق يا يا كنيد من يثبت الدزكيا ويبطل الباطل يبات قريا ولو كره المجرمون كودا مجرمي سنة مشركي باسا فقطا الله يتي وانا سعف التشبيه إن كما أخرجك ربك كما يند أبنجدنك يبتدك مي أكي كمان تاوى da aka ambata wato kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai kamar me ai wato wannan malaman tafsiri sun fuska sun yi ta maganganu a sun fuska sun fitar da fuska wajen goma sha uku wajen bayanin menene wannan tashbihin na menene mafi kusanci shine wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukuncin nan na al'amfal yake al'amfalu lillahi wato a ganima ta Allah ce kuma rabon ganima a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan hukuncin ya tabbatar da shi duk da yake waɗansu daga cikin muminai ba sa so kamar yadda ya tabbatar da hukuncinsa yayin da ya fitar da ku daga gidan ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina domin hikimar da ke cikin fitarsa ya je a yakin badar alhali musulmi da yawa waɗansu daga ciki ba sa so sai ya zamanto a cikin fitarwar a cikin fitar aka samu maslaha mai girma shine natijar da ta biyo bayan yakin badar to kamar haka akwai natija mai girma akwai maslaha mai girma ga musulmi wajen tabbatar da wannan hukuncin na ganima cewa a hannun Allah yake rago kuma a hannun manzansa sallallahu alaihi wasallam yake don haka kamar yadda wato kuka ga wato maslahar wancan fitar haka ku ga wannan maslaha duk da yake ba ku ganta ba yanzu wato ku gaskata Allah ku yadda da cewa akwai maslaha a cikin wannan hukuncin kamar yadda kuka gani iri-iri akwai maslaha a cikin bunku da kuka yi ma sallallahu alaihi wasallam duk da waɗansu ba sa so kuka je kuka yi yakin badar ba za ka fahimci wannan ba sai ka ga yadda yadda wato sha'anin yakin badar din ya taso domin kamar yadda ibn ishaq ya kawo bayanin wanda ibn kathir ya faɗa a cikin tafsirin sa ya kawo kisar a da tsawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an sanar da shi ya samu labari cewa abu sufyan gashi nan ya tuho daga sham yana ɗauke da ayari na tijarar quraish raƙumi wajen dubu amma mutum arba'in ne kawai suke tare da shi domin rakiya da ba da kariya da kuma kula da wannan kasuwanci na quraish saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ga dama ta zo ku je ku kai masa abinan ku je ku kwace wannan dukiya mana tunda tsakaninku da su yaki ne don haka kuna da dama abin da yake zai zaman kan cewar na wato maslahar su ku kwace saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin za ku yi wannan sai suka nuna son su kan cewa za ku a yace la'alla Allah an yunfilukum biya an yunfilukumuha shine Allah wata kila ku a wato ku dace Allah madaukakin sarki ya ba ku shi saboda haka ya kwaitar da mutane waɗansu suka ga ai babu wahala za su iya shirya su fita tunda ba yaƙi ba ne saboda haka ba sa buƙatar su shirya gida ba sa buƙatar su tanadi waɗansu kuma suka ji nauyin fitar don haka ba su fita ba don haka wanda ba su fita ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibata su ba tunda ba a san cewa za a fita yaƙi ba ne domin ba su ɗauka a sallallahu lalai wasallam zai yaki ba abu sufyan yayin da ya ji labari sai ya nemi a ya tura mutane a hanya don ya ji labari saboda yau sanin yau sanin yau da gobe shugabanci ke sai ya tura mutane ku je ku ji labari me yake faruwa duk wanda ya duk wanda ya gani daga mahaya matafiya in sun taho sai ya tambaye su me yake faruwa saboda yana jin tsoron al'amarin cewa wataƙila annabi sallallahu alaihi wasallam sun shirya musu wani abu tunda hanyar su dole sun biyo ta madina masu tafiya daga makka daga sham in za su taho makka sai sun biyo ta kusa da madina saboda haka sai ya sa ana tambayan masa menene labari to har sai ya ji labari daga waɗansu mahaya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sahabbansa sun fito domin su kawo hari da dukiyar quraish kuma suka ba shi labari kan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suna nan sun yi musu shiri za su kwantan bauna su fashe musu dukiyarsu sai ya samu ya tura sai ya ɗauki a hayar bambam ibn amrin zifari ya ɗauke shi haya ya biya shi kuɗi yace ya je masa ya gaya musu cewa to gashi ku taso ku taso ku cimma dukiyarku domin ga da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan da sahabbansa sun tashi su farma dukiyarku domin su bace ta a saboda haka quraish da suka ji labari a bamdan sai tafi makka cikin gaggawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito har sai da ya zo wani wadi da ake ce masa wadi zafran wadi zafran a wannan hanyar da take zuwa badar ita ji tsohuwar hanyar makka yake a har sai da ya zo ya tsaya a nan wajen sai labari ya zo masa cewa quraish sun yi tanadi sun fito domin su ba da kariya da tsari ga wato dukiyarsu sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar mutane ya ba su labari kan cewa ga abin da quraish suke niyyar sun fito domin su yaki shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su fito don yaki ba sun fito don su kama ganima ne kawai inda mutum arba'in ko ba mayaka ba ne yan kasuwa ne yan mayakan kaɗan ne saboda haka sai ya ce to ga abin da ake ciki kun ga shugabanci kenan ya shawara da sahabbansa ya ce a shiru alayya ayyukan na, ku bani shawara فقام ابو بكر رضي الله عنه فقال فاحسن سيدنا ابو بكر يتاش يي magana yake kyawun magana ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فاحسن عمر ما يتاش يي magana yake kyautu magana ثم قام المقداد بن عمرو سلم المقداد بن عمرو شما يتاشي يتي يا رسول الله امضي لما امرك الله يتي يا رسول الله كتفي ان ديك الله يا عمر شيك فنحن معك منا تاردك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون yace wallahi ba za mu ce maka kamar yadda banu Isra'il suka ce ma annabi Musa ba ka tafi kai da ubangijinka ku yaki mu muna nan a zaune walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma za mu ce maka ka tafi kai da ubangijin ka kai yaki muna tare da kai muna tare da kuma masu kuma a mayaka fa wallazi ba'athaka bil haqq na rasa da wanda ya aiko ka da gaskiya law sirta bina ila bar eh, eh, eh, law sirta bina ila barkil ghamat da za ka tafi da mu ya zuwa ga barkil ghamat gani ne a can kuryar a can a can kuryar yaman لجادلنا لجادلنا معك من دونه حتى تبلغ حتى تبلغه والله da sai mun sai wanda yake tsakaninka da wannan garin har sai dangana ka da shi duk wanda yake zai tsare ka sai mun yake shi dangana ka da wannan garin فقال رسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar alkhairi gare shi ya masa kyakkyawan addu'a da alkhairi a cikin bukhari a cikin riwayar hadisin na bukhari aka tafi da aga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kankani saboda farin ciki daga maganar miqdad malamin mu Sheikh Muhammad al in ya karanta wannan hadisin in ya kawo kisar miqdad sai ya ce Allah Allah ya faranta masa miqdad kamar yadda ka faranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karanta wannan kissa yaka in ya zo a tarjumar sa wajen wajen sharhin hadisin sa na umdatul ahkam ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كبان شاورة جماعة كبان شاورة وإنما يريد الأنصار إلى الأنصار متى المدينة وذلك أنهم كانوا كانوا عدد الناس دون سنة كفية سنة 240 ينكي muhajirun ka su su sittin da yankai kai kamar yadda ya zo a hadisin bara wa zalika annahum hina baya'uhu bil aqaba domin yayin da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wajen yaƙi wajen al aqaba lokacin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sun ce ya rasulullah inna bura'a min dimanika hatta tasila ila darina mu barrantattu ne daga baka kariya har sai ka iso garinmu wato abin da zai faru gare ka bayan mun yi wannan alkawari yayin da kake makka ko a hanya nauyin ba a kan mu yake amma in ka zo madina to nauyin ka akan mu yake za mu kare ka da jinin mu za mu kare ka da dukiyar mu fa idza wasalta ilaina fa anta fi dimamina in ka isan mana in ka iso madina to kana cikin kariyar mu namna'uka mimma namna'u minhu abna'ana wa nisa'ana kamar yadda zamu kare ƴaƴan mu da matan mu haka zamu kare ka wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaf ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin tsoro kada ansar su rinka dauka cewar ai da alkawarin da suka yi za su tare shi ne kawai yayin da makiya suka zo suka far masa a cikin madina amma in ya fita to wannan hakkin baya kan su yana jin tsoro kada ya zamanto wannan shine fahimtar su wa allaita alaihim an yasira bihim ila aduwwin min biladihim kuma kan cewa wato baya daga cikin alkawarin ya tafi tare da su su je su yaki wani abokin gaba su har su bar garin su balan ma kala rasulullahi sallallahu alaihi sallam zalik yayin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa haka a kala da sa'ad ibn mu'az ɗaya daga cikin shugabannin al-ansar na banu aus sa'ad ibn mu'az wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittazzal arshu li mawt sa'ad ran da sa'ad ibn mu'az ya rasu al-arsh sai da ya jijjiga yace wallahi laka annaka turida laka annaka turiduna ya rasulullah yace na rufe da Allah kamar dai mu kake nufi ya rasulullah qala ajal annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am fa ya sa'ad yace qad amanna bika wa saddaqnaka mun yi imani da kai mun gaskata ka wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al mun shaida cewa abin da ka zo da shi shine gaskiya wa atainaka ala dhalika uhudana wa mawafiqana ko muka baka akan wannan alkawarinmu da dukkan alkawarin da muka karfafa da rantsuwa Ana sam'i wa ta'a cewa za mu ji umarnin ka za mu biyayya gare ka famdi ya rasulullah lima amaraka Allah tafi ka shude ya zuwa da abin da Allah ya umarce ka fa wallazi ba'athaka bil haqq na rage da wanda ya aiko ka da gaskiya in ta'arrafta bina hada al bahr idan ka ce za ka kutsa cikin wannan tekun tare da mu fa ka kutsa cikin sa lakunnahu ma'a za mu kutsa shi tare da kai ma ya ta'allafu minna rajulun wahid ba wanda zai saura daga cikin mu za mu shiga وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا باب باما إن كجي كي أرن جمع دا أبوكين غابر كي أبو كي أرن جمع دا أبوكين غابر أبوبي إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء مو ما صح قوليني وجن ياكي ما سو gaskiya ne wajen wajen magana in muke magana ba ma warwarewa wala Allah Allah yuri wala Allah Allah yuri minna ma taqarru bihi ayni da Allah muna kauna Allah zai nuna maka abin da bai faranta maka rai daga wani akan sha'anin mu fasir bina ala barakatillah tafi da mu akan albarkar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da wannan magana ta sa'ad da nishadin sannan sai ya ce siru ala barakatillah ku tafi a bisa sunan a bisa albarkar Allah kuma ku yi albishir domin Allah maɗaukacin sarki ya min alkawarin shi da fa'ifatai ɗaya daga cikin jama'a biyu in ma wato ayarin abu sufiyan da dukiyar ƙorai. wa in ma nasara akan mushrikai a wajen yakin badar wallahi laka anni al'an anzuru ila masari alqaw wallahi kamar ina ganin wato makwantar waɗannan mutanen shugabannin quraish da inda za a halaka ga inda wani zai faɗi ya mutu da inda wani zai faɗi ya mutu kamar ina gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara to Allah ta'ala yake a lokacin nan waɗansu ba sa so daga cikin mu sai ai gobe to yaki su abin da suke so su samu ayarin abu sufyan shine wanda Allah ta'ala yake cewa ya ce wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun waɗansu daga cikin mu'mine ba sa son haka suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya za a yi tunda ba yaƙi muka fito ba mu koma madina tunda an ce wannan dukiya abu sufyan ya tsira ya wuce ya tafi maka to mu koma ba fito da shirin yaƙi ba shine yujadilunaka suna jayayya da kai ya rasulullah akan abin da yake shine daidai domin daidai din shi shine tafiya akan umarnin da Allah ya riga ya hukunta ba da ma ta bayyana bayan gaskiyar nan ta bayyana kai ka ce ana kora su zuwa ga mutuwa ne suna ganin mutuwa wato saboda kasan rai yayin da mutum ya ga kan cewa lallai wato yaƙi ne yaƙi tashin hankali yayin da mutum ya ga cewa lallai yaƙi ne to sai kuma a a san rayuwa sai ta zo ba abin da mutum yake so irin ransa to Allah ya kamanta halin sojin jaya da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda yake ake tura an ce ga mutuwa can yana ganin ta ana tura shi yaya zai kaga dole ya dage to haka Allah ya kamanta wato halin su yace Allah ta'ala ya tunatar da su yace ku tuna Allah ya muku alƙawarin tsayan wato jama'a guda biyu imma ayarin abu sufyan wa imma nasara akan mushrikan badar akan mushrikan quraish cewa za ta tabbata a gare kuna son wanda take marar kaifi a shauka ita ce kaya wato an kamanta ayarin abu sufyan da cewa ba ita ce mai wahalar ba saboda za a same za a samu wannan dukiya cikin sauki ba tare da an kafsa an yi yaki ba ita ce gairu wato gairu za ta shauka in kenan a shauka ma'anarta alhad kaifi saboda wato kasan mayaka suna da wato jama'a jama'ar mayaka suna da kaifi saboda suna da makamai kuma wato karawa da su wato sai an sha wahala za a iya kwace abin da ke wajen su to don haka wanda ku ba haka ba ita ce ba ma abuta karfin ba to yace kuna son wannan mara wanda kike wato ba ne wahala ba ita kuke so ku samu shi kuma Allah madaukakin sarki shi kuma yana so ya tabbatar da gaskiya da kalimati da kalmominsa wannan wato da iradar Allah wannan iradar irada ce ta dariya, Allah ya hukunta cewa a ranar nan za a tabbatar da gaskiya gaskiya ta tabbata ƙarya ta kau shine Allah ya tabbatar da nasara ga musulunci domin natijar yakin badar ta kawo abubuwa na maslaha ga tarihin addinin musulunci wanda har yanzu shine muke rayuwa a kai to kaga wannan ba wanda zai san wannan sai Allah da kalmominsa na kudura kun fa yakun dinsa Allah ya riga ya hukunta cewar sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur wannan irada ce kauniya kadariya Allah ya hukunta wannan cewa wannan abin zai tabbata Abu Jahal za a kashe shi zai mutu Uqba bin Abi Mu'ayth za a kashe shi zai mutu Ubayya ibn Khalaf za Umayya za a kashe shi shi ma zai mutu duk waɗannan sanadidu Quraysh waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a yayin da suka zo suka ɗauko wato a mahaifa ta taguwa suka ka a kansa yayi sujada a Ka'aba su su bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su yace Allahumma alayka bi fulan Allahumma alayka bi fulan su bakwai ya kirga su dukkanin su Allah ya hukunta cewa sai sun mutu a wannan wajen to wannan kalmar Allah ce to wannan shine tabbatar da gaskiya halakar waɗannan kafiran tabbatar da gaskiya ce cewa Allah madaukakin sarki ya ce zai taimaki annabinka a kansu to wannan gaskiya ce to Allah ya hukunta cewa zai tabbatar da wannan gaskiyar wa yaqta adabiran kafirin ya yanke bayan kafirai wato waɗannan su halaka waɗannan manya-manyan jagororin badar Allah ya halaka ya jagororin quraish Allah ya halaka Allah ya sake karrara wannan cewa li yuhiqqa al dan ya tabbatar da gaskiya wato al'adar Allah ne tabbatar da gaskiya wato shi kansa wannan tabbatar da gaskiya yakin badar yana cikin jerin gwanan al'adar Allah sunnar Allah na tabbatar da gaskiya da tabbatar da kuma kawar da ƙarya kamar yadda yake faɗa balla qadifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahir Allah yake muna wato turo muna jefa gaskiya akan ƙarya sai ke daga daga da ita sai ka ga gaskiya ta zamanto wato kamar babu ita ta rubuce sunnar Allah ce wannan to wato a cikin jerin gwanan sunnar Allah da al'adar Allah abin da ya riga ya hukunta zai yi a badar yana daga cikin wannan walau kari almujrimun ko da mujrimai ko ba sa so wannan sunnar Allah ce saboda haka kafirai suna tanadi domin rusa addinin Allah amma ba su san cewar akwai sunnar Allah jariya tabbatatta cewa li yuhaqqa al-haqqa wa yubdila al-batil na'am in

tastaghithuna rabbakum ku am ka ambata ya rasulullah yayin da kuke neman agajin ubangijinku da wato addu'a mai santalo ta matsanancin bukata fastajaba lakum sai ya amsa muku addu'arku anni mumiddukum bi alfin mala'ikati murdifin da cewa zan karfafa ku da dubu na mala'ika masu bibiyar juna wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah bai sanya wannan saukar mala'iku din ba face albishir wal tabma inna bihi qulubukum kuma domin zukatanku su nutsu da wannan wa man nasara illa min indillah amma nasara ba ta kasa ba ta amma nasara ba ba ta tabbata sai daga wajen Allah inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima alqur'ani ba littafin tarihi bane saboda haka uslubin sa ne yanda yake kawo labarin tarihi uslubi ne mai ban mamaki kaga wannan wannan surar ta kunshi bayanin yakin badar amma ba a matsayin littafin tarihi ba a ce ga abin da ya faru ga dalilin fita yakin badar sannan aka yi wannan sannan aka yi gaza a sai aka fara da tsalu na kanil abin da ma sai da aka gama yakin sannan aka yi shi aka fara faɗa tukuna aka tabbatar da hukunci domin makasudin a cikin kissa shine a tabbatar maka ai wa'azi a tabbatar da hukunci da hikimomi na Allah kuma a tabbatar da hukunce hukuncen Allah dan littafi ne na shari'a saboda ka sai da aka fara batun al'amfal sannan sai kuma aka zo aka koma na fadar ai asali ma ga yadda ma fitowar ta yi kuma wajen yadda aka fito ma domin a zo yakin bazar din